Auren zaurawa a Kano na daga cikin alkawuran da a iya cewa gwamna Abba ya bi hanyar cikawa bayan da gwamnatinsa ta sanar da mataki na kusan ƙarshe game da yadda za a tsara auren a jihar. Daga cikin manyan muradin iyaye maza da mata shine aurar da 'ya'yansu idan sun kai munzali, lamarin da ya sa iyaye da dama ke sadaukar da komai domin ganin burin nasu ya cika. sai dai ita kuma gwamnatin jihar kano ta samar da wani shiri na musamman da aka yi wa lakabi da auren gata wanda hukumar hizba ta jihar ke jagoranta wajen aurar da jama'a ba tare da sisin kobansu ba dama dai niyyar gwamnatin ita ce aurar da mutane dubu da ɗari takwas sai gashi hukumar hizba ta samu sama da mutane dubu hudu da suka yi rijistar hukumar ta kara da cewa an yi nasarar zaben mutum dubu da ɗaya ɗari takwas kamar yadda gwamnatin ta bukata kana tuni aka fara shirin duba lafiyarsu a wani bangare na shirye-shiryen bikin da yake zantawa da jaridar daily trust mataimakin kwamandan hukumar dr mujahid aminuddin ya bayyana cewa za a yi wa waɗanda aka zaben gwajin cutar hiv da gwajin ƙwayoyin halitta kafin daga bisani a gudanar da shagulgulan bikin wanda zai wakana a wata mai kamawa na oktoba ya ce gwamnati ta yi tanadi na mutane 1,800 ne kacal amma ta samu dubban mutane da suka nuna sha'awar shiga shirin. Sai dai da aka yi wa gwamna bayani ya tabbatar da cewa gwamnati ta ƙuduri aniyar ci gaba da aiwatar da wannan shiri har sai kowa ya shiga daga ciki. Dr. Mujahid ya ƙara jaddada cewa duk wanda auren nasa ya mutu ba tare da wasu ƙwararan dalilai ba, to tabbas zai maida wa gwamnatin kuɗin da ta kashe wajen aurar da su ɗin. yayin da take ƙarin haske kan kasafin kuɗi na naira miliyan ashirin da aka ware domin bikin auren kamar yadda kwamandan hukumar sheikh aminu ibrahim daurawa ya sanar a baya mataimakiyar kwamandan mata dr khadija sagir suleiman ta bayyana cewa ba wai an ware kuɗin ne saboda walima kaɗai ba har ma da sauran shirye-shiryen kafin aure da suka hada da kwas na kwana uku ga waɗanda za a aurar da kuma koyar da su sana'o'in hannu kamar su sabulu inda kowace za ta samu jarin naira dubu ashirin domin rage yawan bani-bani da ake gani na daga cikin abin da ke haddasa matsalolin zamantakewa musamman a gidajen aure. Idan dai ba mance ba gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Abba Kabir Yusuf ta ware sama da naira miliyan 800 domin sayo kayan ɗaki da kayan abinci da tufafi da ma sadaki da kuma jari wanda zai taimaka wajen inganta zamantakewar ma'auratan. Wasu dai na ganin cewa halin matsatsi da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar na daga cikin abin da ya sa aka samu tarin mutane da suka yi cicirindo wajen shiga cikin wannan shiri na auren gata. DCL Hausa, Aisha Usman Gebi. DCL 好杀！好杀！好杀！